sunana khalid abdullahi zaria ni mai karantarwa ne kuma marubuci ne da zuwa yanzu na rubuta littafai 155 babban dalilin yin wannan da kuma manufar da muke so mu cimma mafi girma ita ce nuna wa al'ummar duniya baki ɗaya cewa yankin afirka ba jahilar nahiya ba ce an zo an same ta akwai harsuna waɗanda suna da abubuwan da za a faɗa a cikinsu kuma akwai jarumai wanda suka rayu a cikin wannan nahiya waɗanda in su kaɗai aka ɗauka aka ce za a rubuta ayyukan da suka aika aikata da irin abubuwan da suka yi na raya al'adun nahiyar to za a iya gogawa da kowace nahiya ta duniya a kowane fage na ilimi ko na harshe ko na adabi ba na rubuta tarihin mutane don in tallata su ina rubuta tarihin mutane ne waɗanda suka damu da rayuwar al'ummarsu a lokacin da suke a raye ko ko suka damu da addinin al'ummarsu ko ko suka yi wa addinin al'ummarsu aiki ko suka yi wa al'ummarsu aiki ko suka yi wani abun da yake al'ummar tana cin gajiyarsa ko da bata san su suka yi ba babban abin da ya ban shawara a sha'awa a kan rayuwar marigayi sanata dr Olusola abubakar saraki shine irin yadda ya kasance kamar a kan iyakar arewa da kudu sannan rayuwarsa gaba ɗaya ma a kudu amma tunaninsa ya fi a arewa sannan tausayinsa ga al'ummar arewa waɗanda suke a ƙarshen arewa ta illela ko ta kamba ko kuma ta mambila tana nan fiye da soyayyarsa da mutanen da suke zaune a Legas sai zamanto ya yi abubuwan da mutanen arewa ya kamata su sani saboda su gode saboda su kwaikwaya saboda kuma su san cewa ana soyayya ne ba don komai ba sai don a nuna wa mutane cewa Allah ya sa dan adam ya so dan uwansa musamman idan har wannan dan uwan nasa yana da wata gazawa ko kuwa wani yanayin da ya kamata a tausaya masa a kaunace shi baya da son kai daga cikin abubuwan da ya nuna rashin son kansa shine bayanin da eh, ya faru daidai lokacin da marigayi shugaban kasa Umar Musa Dahir Aduwa ya rasu ya zama da ɗansa ne da kuma architect Muhammad Nama Disambu aka kawo a matsayin waɗanda ɗaya daga cikin su ya zama ah, mataimakin shugaban ƙasa amma a zaɓin sa sai zamanto a lokacin sai ya karkata wurin Nama Disambu duk da ya fi son ɗansa kowa ya sani babu wani mutumin da yake son wani fiye da ɗansa amma saboda kar a ce yana da son kai sai ga yin haka zai fi nunawa mutanen arewa shi yana son su ne ba kansa yake so ba dalilin da yasa kenan na zaɓi rubuta littafin tarihin rayuwarsa saboda mutanen da suke tunanin ba a haka koko suke tunanin an saki yi turbar haka su san cewa da ana haka kuma wanda yake hakan ba ma wanda suke zata ba ko kila wanda ba su sani ba ko wanda ba su san ma komai akan sa ba ko ba su san abu da yawa akan sa ba babban abin da yasa na zabi in gayyaci yan jaridu saboda yan jaridu suna da sukan so shi gaskiyar lamari kuma suna da amana kamar yadda na sani kuma na sha tabbatarwa shine mafi yawan mutane ko da an gayyace su da sunan su zo su ayi lancin littafi abin da kawai ke zuwa musu shine za su sayi littafin kawai da kuɗi ba za su karanta ba ba za su ba ko ai karanta ba amma dan jarida shi labari yake nema ko ta da dan jarida ya gani akan titi yakan dauka ba wai saboda shi hukaci bane saboda labari yake so to tunda akwai labarin da yan jarida za su yada ba abin da za su su same shi sai na zabi kawai yan jarida da su ne abokan amana masu kai sako kamar yadda nace in har dan jarida ya kai sabanin gaskiyar labari to ba a aikin jarida ya koya ba halinsa ne babbar kungiyar manyan marubutan tarihi da harsunan Afirka ban gurinta koko abin da take so ta cimmawa shine raya harsunan Afirka ta hanyar rubuta tarihi da rubuce-rubuce rubuce saboda harsunan kawai za a ce akwai su za a kira sunan harshe idan ba rubutu a cikin harshen ba yadda za a ga harshen yana daga cikin abin da ake samun sabani da kalubale na wasu tarihi zan ba da kyakkyawan misali akan wani tarihi da ake ta kai komo a kansa a arewa shine tarihin zuwan bayaji da kasar Hausa me yasa ake ta musu akai saboda ba wani littafi da ya shekara ɗari wanda duk wanda su yau suke cewa ko ba tarihi misali da a ce su akwai wani littafin da ya shekara ɗari to littafin ya girmi tunanin su kila ba za su yi musu ba idan ya zama tarihin da yake bashi na a rubuce rubuce kenan a baki shi ake kira tarihi baki ne kawai kai ma zaka iya gyarawa ka kara ka rage amma a rubuce yake za a ce ne a koma kundi wannan shine yasa muka ga harsunan Afrika ba su da musamman wanda suke a Najeriya musamman arewacin Najeriya musamman harshen Hausa da ya riga ya tumbatsa yake shine jagora ya zama baya da gata to babban gatan da za a yi a matsayin na shugaban kungiyar wanda muke raya harsunan Afirka gabaki da harsunan Afirka sun haura dubu membobin kungiyar mu kowa muna da dora masa aikin ya kokari rubuta tarihin wani wanda ya ya fito daga cikin al'ummarsa da harshen su ta yadda yake at least wannan aikin da ya raya harshen to wannan yasa na karkata a matsayina na mai kishin al'umma ta mai kishin harshe na mai kishin harshen Hausa harshen Hausa yau yana cikin ɗaya daga cikin harsuna goma da su ne gaba a duniya to naga cewa duk rubuce-rubucen da nake yi ya kamata ya zamanto a cikin harshen Hausa sun fi yawa saboda idan na koma ina rubutu a Faransanci da Larabci da Turanci wa'anda ina yi zai zama kamar ina wani aiki ne na bar gida na bar jaki na duka wannan wannan ne kamar abin da na faɗa da ce gwamnatoci za su yi amfani da yan jarida da marubuta kuma ya zamanto an mutunta abin da za a rubuta a mutunta abin da yan jarida za su yi a kuma yi samar da kyakkyawan tsari to da wannan matsalolin tsaro din za a samu maganin su saboda yawancin matsalolin tsaron suna buƙatar kulawa ne da tattaunawa wanda kuma ba wanda za a sa a gaba ya wannan aikin sai dan jarida da taimakon marubuci kamar karanta tarihin irin waɗannan ah, mutane irin su Olusola Abubakar Saraki irin yadda ya taho da rayuwarsa da kuruciya a daidai lokacin da zai bijire bayan ya dawo likitan ingila ne amma ya zaɓi ya biyayya ga mutanen arewa wanda yake masu biyayya koloro wanda ya kololo a cikin su shine mai NC amma bai dubi wannan ba sai dubi girman darajar su to wannan ne dalilin da yasa nake cewa karanta tarihin irin wa'annan mutanen idan da za a yi amfani fa da yan jarida wanda yan jarida za su iya su ga dama su samu wani fili za su dinga karanta wani abu a cikin gidan jaridar su ana sauraro kamar yadda ake karanta irin su shafa labari shuni irin ana karanta littattafai kamar ruwan bagaja idan da za a samu gwamnati ta yadda yan jarida su shigo marubuta su shigo za a fita da akalla za a samu maslaha kan al'amarin da ya shafi matsalar tsaro kashi saba'in ko kuma zuwa tamanin babban abin da yake faruwa yawancin mutane yanzu kamar yadda kuma kamar yanzu kuke ta mamaki idan mutum ya yi wani abu mai kama da haka zai wanda zai ja hankalin mutane ya kamata ya kira mutane ne wanda su suke jin cewa suna da wani abu to yawancin inda ake samun matsala su mutanen da suke da wani abu kawai su suna da wani abu su kuma mutanen da suke da matsala su kuma suna ji su kuma ba su da wani abu duka mutanen ba su da alaka duka mutanen da suke da wani abu suna ji suna da wani abu mutanen da ba su da wani abu suna ji ba su da wani abu saboda haka mutanen suke da wani abu ba su ki kowa ya zamanto ba shi ba mutanen kuma da ba su da wani abu ba su ki kowa kuma ya rasa komai ba saboda haka a lokaci guda mutanen da suke da wani abu su ne ya kamata su girmama tarihin wasu mutanen da suka gabata to saboda yawancin su riga sun kai inda suka kai halayensu ya sha bamban da nau'in can ba za su so su yada ba saboda suna yada halin wasu da suka gabata suna kamar suna gawa mutane cewa ga mutane ne wanda ba su ba al'ummar hausawa da kasar hausa yawanci ba sa kallon kafafen yada labarai na harshen hausa a matsayin wani abu amma idan mutum ya tambayi kasar amurka ko kasar birtaniya ko kasar faransa sai samu ansa saboda su sun san me tasirin harshen hausa suka kafe suke kara kashe kuɗi wurin ganin cewa sun bunƙasa gidajen watsa labarai na wannan harsuna saboda a cikin ayyukan da kuke yi ma kafafen sukan samu sukan fahimci yadda za su tsara kan kansu sukan fahimci yadda za su gyara kansu sukan fahimci yadda za su bunƙasa kansu sukan fahimci yadda za su ƙara tattalin arzikinsu a cikin labarin da kuke samu daga wannan yanki